Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin alfatiha. Alfatiha. Ai shi yasa ne bum na fito kar mu tsaya cewar sai an shafa fatiya. Ai da za shiga eh. har zan ja ka gefe in ce gajeruwar sura eh. gajeruwar sura. Na yi ni so ne ma fa kafin fa su shiga masallacin nan. mu dafe harajin su ai ake faɗa da mun tambaye su wani ba zai sallar ba tafiya dai za da zaka jeriyar sura da na ja fatiya ina zuwa fatiya kawai sai na ja ne a ja karama shi ne na gashi na fito dangale da haraji magana haraji magana haraji magana haraji haraji barka dai lafiya lau malam Allah dan annabi kai maza ka kirgo mu ba gaisuwa ce ta kan ba menene eh, maganar haraji haraji ai tun da uwata ta haifan ban san wani haraji ba kai ban san shi ba wallahi kar Allah ya saka sani ba zan bar ba da ni ban san shi ba ya kake wallahi ban san shi ba a wani aya a wani aya ba aya ba ba hadisi sarre ne tun sakamakon kyautata ba tuma tuma sakin da wayancan randunan kullum wayewar gari sai mun sai ruwa alaman ki hudan zuba kwarai kuwa kai ne kace ba ruwa ko ake ba Allah mu ta'ala lillahi ala ana umma Allah Allahu akbar a radio yaji je ka ya ga eh, komai abin nan alquran mai ilimi ba ila alquran mai ilimi ne yarku ya mm. kada Allah kai ma to na shi ana takura ya je ka wannan muka biya ta su fa sai su mana tunan su wallahi talla sai su gano ni ina tare na wancan bugi daje ne ashe kaga har wata aya fa ikawo ka san Allah wannan inda an takura sai sun cire mu daga musulunci sai su aro guda humi ne kai suna tsaye nema kake ka zo ka kunce mana zani a kasuwa ba irin wannan zuciyata ta kama gidi gidi kawai naji zan fita daga masallaci na ce wallahi sun gane bai da ilimi wayannan fa muka dakata su eh. kaga wannan limanci eh. kwanan nan zan bai <laughs> ko ni fa saboda zunzurutun ilimi na eh. tsabar iya sallata a gidan gaba ka san me gari ran da izo iga sallata sallah bi gani eh sai da yake saboda gogewa da kwarewa ta kan sallah nan da shekara biyu ma akwatin da ne ya cika qur'ani eh, eh. wallahi ce zan daina sallar zan daina sallar in tsaya kawai bangaren karbar harajin masallacin nan hmm. zai mun kujera nan zan rinka zama nan zan ke karya za a kawo mun tuwo mara mara in ba zauna in karba haraji eh. kawai wannan shine ka san na rena wannan dan kwagen dan kwagen nan na rena shi ashe kan nan gaba ɗaya burani ne ka san eh. kanan fa kenan kanan kenan eh, ka san kano in ka ga dan kwage ka rena shi a kano eh, in ka bibiya gaba ɗaya kan nan burani ne a karmakallahu a magana alwalan kace kace kace ta ina ake farowa eh, eh, in za a lura ta ina ta bakin kogi ake farowa ka san ita alwala gurin da ruwa yake tana ake farowa eh, bakin kogi ko bakin rijiya ko bakin ko ka samu wani tudu bangaren wankan janaba za ka samu ruwan tsamiya cikakken ruwa eh, eh, eh. ka sa tsamiya ciki ta jiku sai ka samu omo rabin kwano sai ka hau turmi ka miƙe da gajeren wando kana kwara omo kana saka kana kwara omo kana ka ga ka mafi kyalli bangaren wannan mm, mm, niyyar azumin azumi in za ka dau azumin farko za ka yi niyya sai ka samu gurasa da ɗari biyar mai laushi mai laushi a can da za mu ta suga eh da ka saba wannan gurasa ka daure niyyar azumi eh. sai ka ce wannan gurasa da zan ci gurasa nan na ciki cikin raushi na ciki cikin kwanciyar hankali kawai zai gaji eh, eh, ita ce niyyar azumi <laughs> kaga da kayi zunduma shikenan magana wankan